رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت سنة لأن لزوم العلماء مسمومة ولا يخفى domin naman malamai guba ne kamar yadda baya koya, idan mutum ya ci naman malamai to insha Allah ya ci guba kowa ya san abin da ke faruwa ga wanda ya ci guba ko to idan ya zama to mutum ba shi da aiki sai suka malamai ba shi da aiki sai biyan kurakuran malamai to bai sani naman malamai guba gare shi an gani kamar yadda kowa ya sani duk wanda ka bibiye shi sai kaga aibin shi an gani sai dai kaga aibin wani kaɗan ne aibu wani kuma na da yawa almuhim dai kada ya zama su aikinka bibiyan malamai aikinka neman kuskuren ainihin malamai sun ka yaka ka janyo ma kanka shumci ka janyo ma kanka bala'i wanda nan gaba zai yi tasiri ga rayuwanka na'am والنووي وابن هزم وابن حجر والشوكاني kaga imam an-nawawi da irin su ibn hazm da irin sai ibn hajar da shaukani da bai haƙi haula ya ba wayannan manya-manyan malamai ne na sunna mahallu tika inda ahli su mahalli ne na amincewa wajen malamai malamai sun amince ma wayannan malaman walau mu'allafati azima suna da wallafa-wallafa masu girma masu mamaki suna da ainihin makoma maraji na musulunci wannan kana so ka yi bincike dangane da al'amura na musulunci wayannan bayan Allah sun ba da gudunmawa kwarai da gaske allati yarjo ilai al-muslimuna wanda musulmai ke komawa zuwa gare ta ma yi gabi al'ada'u wanda nan wallafa-wallafan da suka yi da gudunmu wanda suka ba sunna gudunmu wanda suka ba a gida, wato suna da abin da zai lullube abin da zai lullube kurakuransu wa zallafi suna da abinda da za su lullube ainihin talalabiyarsu kenan kowane mutum na da talalabiya amma idan mutum na da ayyuka na alkhairi da yawa sai ayyukan nan su goge wa'annan menene Eh, an gane ku innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil zakirin an gane wani ku lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka to daga da hadisin nan da manzo Allah ke cewa ku ji tsoron Allah cikin da kuke wa adbi sayyi'at al hasanata tamhu wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan cewa ka ji tsoron Allah cikin da kake sannan ka biyar da kyakkyawan aiki kan mummunan aiki domin ya shafe shi kuma ka mu'amalanci mutane da ɗabi'a mai kyau ka mu'amalanci mutane da mai ɗabi'a mai kyau a gane na walakin an tsaya misayin ma inda ya danganci kurakuren da yake da shi in kurakuren abin da kace malami yana da kurakure dari amma yana da wani gudunmuwa mai ƙarfi fara guda ɗaya da yake bayarwa wanda wannan gudunmuwan yana da girma za ka iya shafe wannan guda ɗarin ya danganci ɗarin to kaga idan ɗarin ya zamanto shirka ne ya zamanto bidiyoyi ne manya-manya yake aikatawa da sauransu ya zamanto saɓon Allah ne yake yi wanda yake zubar da mutunci cikin al'umma daga wannan ba za mu iya cewa zai iya goge wancan abun ba ba za mu iya cewa wannan abu na ɗaya zai iya gogewa ba amma ya zama cewa abubuwa ne ɗan ƙanana ƙanana ƙanana wanda ba a rasawa na ainihin ɗan adamtaka to muna fata idan wannan abu kun fara ne guda sai zai iya tura wa ƙanana da yawa Allahu a'lam an gane ku yau walakin anta ya miskin maza inda sai dai kai ya miskin me ke wajenka wani gudunmawa ka ba musulunci ya manta ta jassasu alabin hajarin ya wanda yake bincike yana bin diddigi yana neman aibin ibn hajar da ibn hazam da ire-irensu wa man zikira ba da waɗanda aka ambata tare da su ma ga na fatal musulmi da dai ne ka amfana da musulmi da shi ka amfana da musulmi da wani abu ya wanda yake ya zaga yanzu kananan yara suka taso yanzu suka ga yaro ba shi da wani gudunmu wanda ya ba addini ta bangaren ilimi sai ka rasa ina ne ainihin majalisosinsa na karantarwa babu amma yana da wurin da ya ware kawai kullum zama ake yi babu abin da ake sai kwakulo aibin malami malamin nan ko da malamin sunna ne ko da malamin salafiya ne in dai malamin baya mu'amala da su in dai malamin bai gamsu da irin ɗabi'unsu ba to za su rika kokarin sai sun kayar da shi akwai abin da malaman da hausa kira iskadun rumus iskadun rumus wato a nemo manya-manyan malaman da suke gani za su kawo musu cikas sai su nemi hanyar da za su ringa wulatanta su su nemi hanyar da za su ringa bata musu sunaye domin a daina sauraron wa'annan malamai a koma ana sauraron su kuma idan ka raba ka da wa'annan malaman ka kuma kana sauraron su babu abin da za ka fa'idanta sai dai zagin mutane kawai an gani babu wani ilimi babu wani fannin ilimi a ce fannin hadisi za su baka wani ilimi mai yawa fannin tauhidi za su baka ilimi mai yawa fannin fikihu za su baka ilimi mai yawa fannin tafsir babu an gane babu wani fanni za ka ce wayannan mutane sun goge bari in zo in liƙe musu fa'idantu abinda kawai za su za ka goge akan shi yaya za a kada wani malami wanda baya tare da su idan malami baya tare da su duk mutuncinsa suna iya buɗe baki su zage shi kaga misali yadda na fahimta su din nan in ba baban da ya haife su ba kowane mahaifi mutumin banza ne suna iya rashin kunya ga kowane mahaifi sai dai mahaifin da ya haife su ka irin wayannan ma ko mahaifin da ya haife su kila ba da wuya ya sha na fasa wa an lura su kawai alaƙar su in ka sun gyale ka to kana tare da su ne to kaga wannan ai shi da kyakkyawan misali na hizbiyanci wannan idan mun kira su yin hizbiya bi hadal itibar ba yi kuskure ba an gane ya kamata a ce duk da gargaɗin salafiya ko da baka mu'amala da shi gidan ku ɗaya manhajin ku ɗaya ya kamata ka so shi to su wa'annan mutane kaga sun so ka fa to fa kana tare da su ne in ba ka tare da su to wani fasin da baya son baya tare da mu bari mu binciko aibin su ku kayar da shi muna so mu zama to mu ne kawai za a rinka sauraro a matsayin salafiya Ko fahimta ne to wa'annan mutane ya wanda yake tajassusi yana binciko aibin ibn hajar ibn kaza yana binciko aibin manya-manyan malamai kuma sai mu ce ya wa'anda suke duba malaman najeriya duk wani malamin da ke guda da ke bada gudunmawa ga sunna yana bada gudunmawa ga hadisi yana bada gudunmawa ga akida ko da ya aikata kurakurai wanda ba a rasawa babu wanda ya ce ka zo kana zubar da mutuncinsa kana soke-soke a gane na'am za ka iya fitowa in kana so ka fito ka ce to kaza kuskure ne amma da usulubi mai kyau kai amfani da usulubi mai kyau ka gyara wa'annan kurakurai tunda dai babban abin da ake ake so shi ne gyaran kurakurai ba wai buri cin mutuncin al'umma ba an gano wani ko eh ma za jama'atu min al-ilm ya kai wani wanda baka da wani aiki sai aibanta mutane baka da wani aiki sai aibanta mutane da sunan wajen wata domin kama da wani baya wani an gane hmm. asalin su yan jarwata addini na duniya jahilai ne su asalin su ƙananan malamai ne ko ɗaliban ilimi sai tsakani da Allah waɗannan da suke wannan awa shin a cikin malaman duniya mai matsayin su eh? ya haya bin ma'i ɗalibin ilimi ne ya haya bin ma'i ɗalibin ilimi ne ko malami mujtahidi Ahmad bin Hanbal ba Abdullahi bin Mubarak Imam bukhari waɗannan ire-iren su su Sufyan bin uyaina ire-iren na malamai su ne malaman jarwa tajin na wancan zamani irin su imamu turbi imamu imamu turbin ina ba san gane imamu bayhaqi kaga waɗannan malamai malamai ne wanda duniya ta san su a fage na ilimi wannan fage na jarwa tajin ana yin shi a hadisi ana yin shi ga aqida amma masu yin shi ba wai yan ku ci ku ba mu bane fuhul min ulama hatta manyan malamai wasu suna jin tsoron kutsawa cikinsa to amma sai gashi abun mamaki yanzu ɗan ƙananan yara ne wanda karatun ba fa bai ishe su ba ɗan ƙananan yara ɗan uwana karatun bai ishe su ba ina fatan na wannan amma su ne suka ɗauko ba su da aikin da suke face menene yaya za mu yi mutum mutuncin malamai to idan an ci mutuncin malamai an daina sauraron su, karatun wa za a saurara naku in naku ne bai ko karantar kun karantar da zaki da cin mutuncin mutane na na'am hal ta'rifu ma ya'rifu ibn hajar shin ka san irin abin da ibn hajar ya sani da imam an-nawawi hal qaddamta lil muslimina ma qaddama ibn hajar shin ka gabatar da musulmai irin abin da ibn hajar ya gabatar da imam al-baihaqi irin abin da wayannan bayan Allah suka gabatar ka gabatar da irin nasu wayannan bayan Allah duka su gaba ɗaya suna da kurakurai wanda malamai suka yi ishara zuwa gare shi amma wayannan kurakuran bai hana malamai su fa'idantu da su ba saboda idan aka ce a guje su saboda kurakuran su kamar an guje ilimi kenan yanzu wani shehu za mu koma bayan fatawul bari idan aka ce a daina karatu da tafi ibn hajar shi wanda yake kada kai zai da zaki littafin da ya wallafa yana so ne ya raba ka da alkhairi shi kuma ya koma da kai da shi gaba ɗaya kura bandan bandan koma kuna yadda wani mawaki ke cewa wai jitu wala adari min aina walakin ni ataitu wala kar absartu dari kan fa mashaitu ni na taho ban san ko daga ina na taho ba sai dai kawai ni ga ni na zan tafiya ban san da za ni ba ni dai na ga hanya a gaba na kawai na kama tafiya kaga yana cikin mai kenan fagauniya yau idan ka zo kai watsi da manyan malamai kace ai suna da kurakurai to man zallazi ma sa a kad man zalla zila hulhusu na fakat Wai? shi wane ne wanda bai taɓa munanawa ba waye bai da mummuna aiki wane ne wanda kyawawan ayyuka kawai yake da shi a duniya gaba ɗaya? Wai? shi babu shi eh sai manzan Allah ko shi ne wanda yake cewa idza tazabbata umuran nas lam tulki imra'an hadha al-kamal faktafa hasha rasulullahi sayyidul wara kad hadha wallahi al-kamal faktafa idan ka binciki al'amuran mutane ba za ka taɓa gamuwa da mutum wanda ya tattaro kamala kuma ya isa ba sai dai manzan Allah shugaban talibai ya tattaro wallahi ya tattaro kamala kuma ya isa kamar eh? duk wani malami in karshe alam kaji ana malam wani malam wani malam wani to lalle yana da kurakurai ana cewa ya ishi mutum ɗaukaka a iya lissafa kurakuran shi kamar ka ne lissafa kuskure malam wani sai ka faɗi kuskure biyar kai shiru ci gaba mana sai ka tsaya nan menene kuskuren malam wani sai ka faɗi goma a cikin ayyukan shi dubbai da abubuwan da yake gudanarwa ɗaruruwa goma ka iya faɗa kawai to sauran ba alkhairi ne a ya ishe shi alkhairi ya ishe shi ɗaukaka ka iya lissafa kurakuran shi na matan gane wannan yau babu wani mutum wanda yake masu mai aƙida babu shi in dai mutum ya zamanto yana da ƙarfi a aƙida ƙarfi a cikin manhaji ya samu wasu kurakure wani lokaci ba za ka yi kurakure a manhaji amma saboda ya bada wasu irin gudunmawa kamar ibn hazm yana da kuskure hatta cikin manhaji yana da kuskure hatta cikin aqida amma ka ga yadda malaman sunna suke ba shi uzuri saboda littattafan shi sun fa'idantar da malamai akwai wani babba daga cikin bijimi daga cikin ainihin malikawa yake cewa wallahi bai ma fahimci yadda zai yi istinbadi ba sai da ya karanta littattafan ibn hazm gashi kun suna adawa da shi saboda shi dan zagiriya ne amma sun yi adalci sun sun fa'idanci da shi da na sai na ce ya miskin ma za inda ya kai miskini mai ke wajen ka ne justice ala shekh al-mujaddid ko bin fodi eh kana ka sisi ga shekh al wanda aka san shi da suna ibn fodi Allah ya masa rama wasu kuma musiban da ya samu wasu yaya za su yi su zubar da mutunci ibn fodi a nuna cewa jihadin da ya yi ba na sunna bane sannan shi ma ba ahli sunna bane kawai dan bid'a ne to kai din nan da kake wannan kai mai ka gabatar na'am na'am wa ghayrihim wa ghayrihim min a'lam al-ulama ittifa eh da da wasu su daga cikin manya-manyan zaratan ainihin malamai manya irin su a sheik al-mujaddid malama kuma mahmud gobe Allah ya ji kansa kaga irin wayannan malamai sun zo sun tarar da da ainihin wannan kasa cikin duhu duhu na shirka duhu na bid'a duhu na ainihin sabon Allah da ko in kula da addini suka motsar da mutane zuwa ga addini shi irin wa'annan ya kamata ne mu dinga binciko kurakuran ko alkhairin su in za mu ambaci kurakuran za mu ambata ne kawai domin a nema musu gafara sannan kuma nuna maluma cewa wa'annan malamai sun gudanar ba da gudunmawa amma inda suka yi kuskure za ka rayu goyi da su kamar yadda Allah yake magana karkanar da kun uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'a in qalu li qaumihim inna bura'a minkum ma ta'buduna min duni llahi ko? bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wa sai Allah ya ce ni illa qawla ibrahima ko bayan Allah ya ce kyakkyawan koyi ya kasance mu gare mu game da annabi Ibrahim da waɗanda ke tare da shi bi koyi da shi akan tauhidi bi koyi da shi akan kaza an gani amma illa qawla ibrahima sai dai maganar annabi ibrahim da ya faɗa game da babansa da ya ce ya ce la'astaghfiran na laka wallahi da sannu zan nema maka gafara wa ma amliku laka min Allah min shay ni ba na iya mallakan komai a gare ka daga Allah shin wannan kaga maganar da ya faɗa magana ne wanda yake da alaka da akida ya ce zai yi addu'a gawa mahaifinsa ko mahaifinsa ba musulmi bane kuma ne to Allah ya ce duk koyi da komai amma illa ƙaunar ibrahima wannan magana ne kawai kakwai koyi da shi an gane ne ce sa'asta da firu laka rabbi innahu kana bi hadiya Allah ta'ala sai ba shi uzuri ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abi illa an mawqilati wa ada hadiya istighfarin da annabi yawa ibrahim babansa wato alƙawari yawa baban ya riga ya masa alƙawari ya ce sa'asta da firu laka rabbi innahu kana bi hadiya to saboda haka amma walan ma bayyana lahu annahu adu lillah tabarra amin amma lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa mahaifinsa makiyin Allah ne sai ya yi bara'a daga gare shi inna Ibrahim la'awahun an gano wannan hukum la'awahun halim kuma ji wannan ma za na fa'atul musulmi ne bai kai din nan mai ka amfanar da musulmi da shi ne wai ma za jama'atu min al-urubi menene ka tara na ilmumuka yanzu a cikin ilmumuka wani ilimi ka shahara kan shi hatta jarwar tare da kake magana kai a duniya babu wanda ya san kai a Najeriya ma babu wanda ya san ka kware a wannan fannin an gane da kuka dauka jarwar tare shi ne ku kundumo a shar ka samu malami ka jiwo malami ka ce mai jahili ka ce mai ka zo in koya ma karatu wai karamin yaro mai tasa ta sai ce ka zo ka zo in koya ma alifin bawun ta'u. kaga wannan ka duba a karamar shi hankali bane mai yin wannan wallahi ta ba na tunanin zai wani lafiya wallahi wannan kawai lokaci ne kawai yake jira wallahi sunan shi kake in bai tuba ga Allah ba a gari su abin da suke yanzu ko dan daba na iyawa dan daba na iya kallon babban malami na duniya yake mai jahili wallahi na Afirka karatu ai wannan bai da wahala an gari to su yadda suke irin yadda wawaye suke zaka mutum ya kalli babban malami wanda ya kai inda ya ce wawa bai ta iya wani ya sauke duk jihadin nan ba Shekaru shi wajen arba'in yana ma sunna aiki yana da kurakure tabbas amma ka zo ka ce mai yi wawa bai kai wa musulunci kaɗan ikuwan ne kuma ɗan ikuwan ne daga gaske wallahi ba ba ɗan ikuwan bane wannan wanda suka sa tsazaki ne kawai wato mutane ne wanda kawai mutane ne wanda suke ɗabi'an su da mutane wasu ba su da abin da za su bayar sani zagi bai buƙatar karatu kuma redi zai bukatar karatu in dai raini shine addini to kowa ma zai iya yi sai dai mutum bai so ya yi ba misali zagi ba karatu bane redi ba karatu bane irin yadda suke samu kasa malami sai zaka ka sa'an su ne ba kai jahili ne ta iya kai wawa zo mu koya maka karatu wala ba ke komai ba wallahi wannan zagi shine karatun nasu amma kai in kai suna kai wawa kai jahili sai ka ɗauka wannan malamin bai san komai ba to wallahi kowa yana iya ko dan kwaya yana iya wannan don kwaya yana iya samu babban malami ya samu ibn hajar ya ce wallahi za ku ibn ilimi na saba ganin wani bawan Allah wani wani sufi karamin yaro wallahi karatu ma yana jani karatu na jin shi yace ibn tabiya jahilin banza ce wallahi ko shi ya fi ibn tabiya amfani kaga irin wannan magana ne mai sauki ga irin wannan rusawa ne ba ginawa bane to irin wannan rusawa ka dinga rusa mutane in an baka guduma kowa ya rusawa amma daga baya in an zuwa da yanzu ana so ne a gina ana so ne a rusa masallaci wala kowa ba sai ya koya ba ko sai ka je makaranta za ka rusa masallaci to yanzu an gama rusawa ana so a dantsar wani masallaci wanda duk duniya ba irin sa kuma kai ake so ka yi kai mai guduman nan da za gari kuma yanzu sai ga to ainihin guduma kawai da rike ni na to abin da ake so yanzu kai za ka tsara yanayin masallacin kuma kai za ka gina kai za ka gafurci ginawa da ku da ku rusa gudan za ku gina za ka sha mamaki galiba mutane su kware wajen rusawa ba sa iya ginawa an gane to wannan shine babban matsalar waɗannan yara din sun kware wajen rusawa amma kuma ga ƙarya wala suna da ƙarya in ka ji sun faɗi magana kada ka ɗauka maganar gaskiya ne ka ɗauki asalin maganar ka ɗauka ƙarya ne sai an samu dalili na'am al qaddamta lil muslimin ma qaddama shaykh rahimahullah shin ka gabatar wa musulmai abin da shaykh ya gabatar Allah ya masa rahama subhanallah subhanallah Allah ya yi rahama ga mutumin da ya san darajar kansa kowa ya san kansa ɗaɗin jahili ya san shi jahili ne yana ina son a fa'idantar da shi ɗalibin ilimi ya san shi ɗalibin ilimi ne an gani manyan malamai su san su manyan malamai ne an gani wani ko? Allah ilmu wato ilimin ka ya karanta sai ka zama to mai tsaurin ido ka ga mutum na da tsaurin ido to wallahi ba shi da ilimi wanda ya san darajar ilimi wallahi sallah in ya an ce wannan malami ne ya mutunta shi wanda ya san darajar abu shi ke mutunta abu mutum na iya ganin zinari yanzu yana kalli zai dauka zai dauka tagullari ga zinari ne ba, amma mutum zai iya wucewa ma Allah wannan na dauka ma ila ila ma wannan bai wuce wuce 500 ko 100 ko kaza ba yanzu mutum ba ƙwararre ba ba mai iya gane bambanci tsakanin zinari don kunnen zinari ko abun wuya na zinari da kuma abun wuya wanda ke na tagulla zuwa wani wanda zai iya gani ma ya wuce Allah wannan fannin bai zaba sa kai na lokaci bai wuce gara a ɗari biyar ma to wannan kuma da zaka sa a gram kila kila miliyan biyu ko miliyan uku to rashin sanin darajar abu yakan sa ka wulakanta abu in ka ga mutum yana zagin malamai to wallahi bai san malamai bane galiba eh wa qalla wara'u kuma tsantseninka ya karanta sai kana ta surutu kaga mutum yana ta yawan surutu yana bin diddigin mutane to wallahi bai da ilimi kam kama afadana bihi na al-fawzan kamar yadda malamin mu al-allama al-fawzan ya fa'idantar da mu Allah ya masa rahama alaikum salam wannan za mu iya cewa duba kuskure ake wannan an yi kuskure ne an yi gyara daban da irin wanda yaran nan suke yawa wasu kuma sai su jiya magana wa'annan sun cika rabi ko kuma shi rabi dama dole wajibi ne an ga kuskure a magana a kan shi dole da an kuskure a yi magana kan shi an sun sun ta gane bambanci yadda za su kace bai eh, tsayar shi zuwa kai da ne sun suke a shiru a eh, wannan shi da jahilci na mutane ai ba zai yi a shiru a bari dole na ba kuskure a gyara Eh, duk mutane suka suka mai ganin kuskure ya shiru ai shi ma yana da kuskure kenan yana da illa na'am na'am bismillahir rahmanir rahim na'am bismillah su kuma za su haɗa kansu da su ibn hajar su kuma za su haɗa kansu da ibn hajar sun kuma su eh ba suna ba suna su sun tsaya su yanzu a mustawansu sun tsaya matsayin ya haibin mai ne da amur bin Hanbal to su kuma wayannan malaman da suke jarahawa sun fi su ilimi to a wani musawa za a ɗauki wayannan malaman da suke jaraha ai muna magana ne daidai da musawansu yau da gari yanzu a wannan kasa malaman da suke taɓa manyan malamai ne a garin su kuma yanzu sun ɗauki kansu manyan malamai a za su iya ja da wayannan malaman to su da suka ɗauki kansu wannan ya za a yi tun da dai sun ce wayannan malamai ba za a iya sa su a musawan wancan ba to ya kamata su yi shiru kuma ba bi za su dinga magana kan jarwa tadil ba na fasan gane sai su bari malaman da suka kai mustawansu mustawan wancan su yi magana kan addini ina fatan gane yanzu a mustawan Najeriya wai na malaman da suke jira ha su ake kira malamai to malami in ya bada gudunmawa yanzu abin da yasa kaga da sa muke muke daga wa malam Jafar muke cewa malam Jafar daga ne kama misali malam Jafar ya bada gudunmawa sosai kan tafsiri ya tsaya ya yi tafsiri a ilmance kuma yana tafsiri ne kitab da sunna kitab da sunna yana kokari ya kawo nusu sai ya yi bincike sannan ya yi magana A gani babu wanda baya kuskure A gani kuskuren da malam jafar ya bai kuskuren da ibn hazar ya yi ba bai kai kuskuren da ibn hazar al-asqalani ya yi ba amma an daga musu kaba saboda gudunmawa wanda suka ba musulunci to kan irin wayannan yanzu albanin zariya ya ba da gudunmuwa wajen a yaƙi takalidi ya ba da a akan hadisin manzon Allah na mutane da yawa ba san muhimmancin hadisi ba a zariya da wasu garuruwa a Najeriya sai da wannan bawan Allah ya tashi ya ta kokari ya nuna wa mutane kuma kalmar salafiya a bakin kamar yana shan ruwa ya nuna wa mutane muhimmancin sa to ne kuskure shi ba za daga mishi kafa ba to ko sai aka nuna bai ma taba yin komai ga musulunci kai ba ma arin sunna bane shi yi shi in wannan shi muke kira aibi ba karamin aibi bane kai ma yanzu kana kamawa kana tafiya wani rica ah, shi wannan mabannacin ma a shi abin da ya musulunci kenan sai eh, wani ma gaba ɗaya zai fitar da kai daga musulunci ne ba ma wai daga tarbiyyar ba ma ina fatan gani Ko iya zila ga wanda ke kawo tarihi da shi da da nan da eh. shi babban malami ne ya salafiya misali ma ɗau kuskure da ya bisa shi shek albani ya dara shi kuskure ne wanda ya fi na shek jafar ne zaba kusa ba ne zaba kusa ba shek jafar bai taɓa inkarin sihiri ba bai taɓa inkarin dawowa annabi isa ba bai taɓa inkarin ainihin ya jujo ma jujo ya musu tawili ba duk duwa ne yana tabbatar da duk abin da hadisi ya tabbatar kuskuren da ya samu ibn hazm na da wannan kuskuren ta bangare da ibn hazm ya ninnin ka irin shi hadisan da suka yi magana ta tattari ku ummati ala salatu wa tabayyana firka ibn hazm ya za a fasu gaba daya duk wannan hadisan ya za a fasu hadisan da ke magana kan khuruj da hukam ya za a duk hadisan da ke magana kan ana khuruji an cewa an hana yin khuruj ga hukam an hana kaza ibn hazm gaba ɗaya ya ce ba su inganta ba inda wani malami ne a Najeriya ya faɗi wannan za su ce ma gaba ɗaya ilimin ya fita wani zumunci eh? Sheikh Jafar wani hadisi Sheikh Jafar ya taɓa inkari eh tawili ne wani irin tunani ne ya faɗa kuskuren da ya faɗa ciki wani mutum na iya faɗa cikin wannan kuskure kuma ne ko irin wannan in malami kuma daidai da zamanin su yi kokari sosai sun gabatar da alkhairi ga al'umma ta hanyar su mutane sun motsa suna kishin sunna dole ne mai musu uzuri wallahi dan in ban musu mu ma muka rasu ba wanda zai mana ba mu ba ba mu taɓa daga kowa kafa mu ba ba mai daga mana kafa an fahimci wannan aiki ko mun daga musu kafa ne da hujja muna da abin da zamu kare kanmu a gaban Allah aka daga musu kafan da muka yi na'am ibn hajar shi ma ya ta'afa da su ibn hazam ba hajar ba ibn hazam ibn hazam al-andalusi al-zahiri eh shi ake magana zawil to ka duba mukaddima na al-fasl fil milal wa nihal zaka ga irin wasu abubuwa dangane da shi amma malamai babu wanda ya kuskure shi ne dan gari kuma ibn Hazm shi ne farkon wanda shi ne malamin da ya karfafa ainihin masu cewa ya halatta a rinka kiɗa kiɗa ba matsala ba ne kuma yana yi kiɗa wato a yi amfani da kayan kiɗa su jita su ganga a wajen addini ba matsala ba ne shi za ga sufaye in za su yi in ce ma ai daga cikin manyan malamai zara ta kowa ya san ibn hazm ibn hazm ya ce ya halatta a kiɗa wannan littafin da albani ya rubuta tahrimu arafi tsarab a yana raddi ne ga ibn hazm eh? haramta kayan kiɗa an ce kayan kiɗa ya halitta eh amma na bi albani ya mushi raddi amma kuma ya san darajar shi ba zaki ba cin mutunci ba kai ibn hazm bi ahli ne baka san hadisi ba hadisin bukhari ka ce hadisin bukhari ce da ifi amma amma amma amma ba wanda yake kai shi ahli ne baka san hadisi ba zo mu koya maka kaza kaza ka shiga mu yadda ba naka ba wawa haka ba su yi dan Allah wannan in ba ɗin gaba ba su a su wannan mutumin da ya ɗanɗani abin da ya kira ɗalibta wallahi in ya san malami in malami ne ce gaskiya malam wani zai na san malami ne amma gaskiya waje kaza ba ma tare da shi me ya laifin haka in ka nuna mutane eh gaskiya ya yi kokari amma ba kwa tare da shi akan wani abu kai daidai a gani da za a zana muku kurakuran ibn hazam wallahi in kule da irin karamin ilimin za ku za ku ce amma zai da sauraren shi amma manyan malamai da suka san ƙa'idoji suka san shuru da dawabin da ainihin mawani sun san dalilin da yasa suke fa'idantuwa da shi na'am na'am bismillahir rahmanir rahim eh. isma'i ila ila al zahabi ka saurara zuwa ga imam az-zahabi tarajjam an ata bin abi rabah wa huwa yata wa huwa wato yana bada ainihin tarjama yutarjim ala ata yana ba da tarjama na Atha bin Abi Rabah at-Tabi'i Allah ya masa rahama anna adal mu'asiri qala asiri sai daga cikin wanda yayi zamani da Atha bin Abi Rabah Allah ya masa rahama yace ra'aytu Atha naga Atha'u huwa arda ahli al-ard yana daga cikin mafi yarduwan mutanen duniya mutanen duniya akan a wajen mutane a zamanin shi ya daga cikin manyan malaman da duniya ta fi yarda da su sai sai yajlisu ma'ahu illa tis'a babu mai zama tare da shi ya yi karatu sai mutane tara ko takwas a zauna a yi karatu a wajen ba a zama amma an zama malami ne kuma ana mutunta shi eh, kasancewa ɗalibai ba sa zama a wajen ka bai nuna wai ba san darajar ka wani kawai ɗalibi lalashi ne yasa bai zuwa karatu sun san malami ne amma in ka je majalisin shi sai gaba kowa sai mutane takwas ko tara an gane Nam duba cikin siyarwa alamin dubala eh, al-Ibrahim al-Mahdi Zahabi ya ambata daga Ibrahim bin Mahdi annahu qala kuntu ajlisu yawm al-jum'a na kasance ina zama ranar juma'a idan mutane suka yawaita a majalisi na sai ta jin daɗi naga an cika idan mutane suka zama kaɗan hazintu sai yi bakin ciki san cika majalisi na sai kawai raina ba ci bana farin ciki bishir bin mansur sai na tambayi na gaba da ni a wajen ilimi ana dama kada mu ya yanke hukunci tun da ne ga yadda nake bari dauki wannan abun kai ga malamai fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun sai na tambayi bishir bin mansur ba kana yace haza majalisi yace wannan majalisi naka mummunan majalisi wala ta'ud ilai wato shi wato ki kada ka ƙara komawa zuwa ga irin wannan majalisi amma ukki ilai ban ƙara komawa zuwa gare shi ba in jiwa Ibrahim bin Mahdi yake cewa wato shi imamu zahabi ya ambaci ibrahim bin mahdi ya ce na kasance ina zama ranar juma'a in mutane suka yawaita a waje na san yi farin ciki in sun zama kaɗan yi bakin ciki sai na tambayi bashir bin mansur kan haka Ya ce wannan majalisi ne ban mura kana ƙara zama zuwa gare shi tun daga nan ban sai na watsar da majalisin ila sai dai ya buɗe sabon majalisi kuma ko sai ya buɗe sabon majalisi wanda insha Allah in ɗalibai sun zo alhamdulillah in ba su zo ba a cigaba da karatu كتاب التوحيد نعم صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم game da wajabcin yin biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi da'atin nabi sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma amara bi yana wajaba a yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam da aikata abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da shi watan watan imanaha alu bi fi'li ma amara bi da aikata abin da ya umarni da shi da kuma barin abin da ya hani gare shi wa hadha min muqtada shahadatu annahu rasulullah wannan yana daga cikin abin da shahadatu anna anna muhammadu rasulullah ke hukuntawa in ka yarda annabi muhammad rasulullah ne to kai masa biyayya ga abin da ya umarni sannan ka nisanci abin da ya hana na'am wa qad amara Allah ta'ala bi da'ati fi ayati hakika Allah ya yi umarni da ai masa biyayya bi ayatin kasira a cikin ayoyi masu yawa ya ce a mai biyayya daratan makaruna ma da akilla wani lokaci Allah ya gwama shi da biyayya ga Allah zai biyayya zai gwama biyayya ga Allah da biyayya ga manzonsa kama fi kauli kamar yadda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiu wa ya ku da kuka imani ku yi da'a ga Allah ko ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam misalu amin al ayat da misalanta daga cikin ayoyi wa taratan ya murbiha mufrada wani lokaci zai yi umarni da ayi da'a ga manzo Allah shi kadai Rigwama da yi da'a ga Allah shi kare zai faɗa kama fi kauli kamar yadda yake cikin da Allah ke cewa duk wanda ya da'a ga manzo hakika yayi da'a ga Allah subhanahu wata'ala wa ati'ur ku yi da'a ga manzo ko za a yi muku rahama wani lokaci Allah yana yin yana yin Allah yana kecewa ga duk mutumin da ya saba wa manzo sallallahu alaihi sallam kamar fi kauli ta'ala kama inda yake cikin fadin safari ya ga da zai kare kuna amri wannan da suke saba ma umarnin sa su yi taka tsantsan kada fitina ta same su ko kuma kada azaba mai radadi ya same su a shi mutane suna saba wa manzo Allah Allah na iya jarraba su da fitintunu kala kala an to idan al'umma suka ga Allah ya jarrabe su da fitintunu su koma yi abin da Bahaushe ke kira waiwaye adar tafiya anya ba mu saba ma Allah ba anya ba mu saba wa manzon Allah ba idan sun ga sun saba kowa ya kokari ya gyara aikin sa idan an samu mafi yawan mutane sun gyara Allah ta'ala zai kawo mafita a gane wannan ko daga cikin abubuwan da ke ya fitina mu gane cewa muna yin kuskure ko mu gane kuskuren mu ba kamar dan Najeriya ba shi tunanin shi kullum da ƙuri'an shi ne zai gyara zai za ya Najeriya za ta gyaru ai ai an riga an sha mu warki ba dai yanzu muna da muna da katin zabe ba wasu yana ganin kafin zaben shi ne bindigan shi wanda da shi ne za a gyara mujtama na fashin gani yanzu duk abin da ya faru a najeriya nan yadda allah ya jarraba mutane da yan ta'adda allah ya jarraba mutane da yankin nafas, allah ya jarraba da kaza wani na cewa ai abin da ya faru mun zaɓi wanda bai dace ba ne ba dai bana da katin zaɓe ba ai katin ka me wani aka mai yanci wa yawwa to su a tunaninsu makoman najeriya shi ne kati ba sa tunanin shi ne ka gyara aqidanka ka gyara manhajinka ka tafi akan aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karantarwar shi ba sa tunani akan haka inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim eh a yaushe demokradiya ya taba zama mafita ga al'umma an taba samun haka na'am ni ma tunani eh na alaikum salam da ba su gane ba ba a yi karatun cina yadda kashe zuwa ka zauna a majalisi ku suna na a cikin kuma tsire wajen fira da wasansu eh, su Allah ya sauke Allah ta'ala ya ba mu dama duk wani ɗalibi da ya fahimci abin to ya ringa faɗakarwa a inda yake kowa ya faɗakar a inda yake na'am na wani ko da kuma ala na shi muna sanya ainihin alkawarinsa ga nauyinsa nauyin wannan magana muna sanya shi ga wanda ya wanda ya ciranto shi ittiba'a li tariqir rasikhin fil ilm saboda bin hanyar wayannan wanda suka kafu a fage da ilimi wayannan wanda Allah ya yabe su a cikin littafin sa bayyanan ne da kauli inda yake cewa warasikuna fil ilm wanda suka kafu a fage na ilimi yaquluna amanna bihi suna cewa mun yi imani da shi kullum min inda rabbi cewa dukkan shi daga wajen ubangijin mu ne a gare to maganar da shi malam ya faɗa wa kullu ma ja'a fil qur'an aw sahha an al mustafa min sifatir rahman cewa duk abin da yazo cikin qur'ani ko ya inganta daga annabi na siffar Allah wajaba al imanu bihi wa talaqi bi taslim dole ne a yi imani da shi kuma a rungume shi da amsuwa wal qabul a amshe shi wa tarku ta'arrud lahu bi raddi da barin bijiro masa da wa kana tunkuɗe magana Allah ko magana manzo game da asma'u wa sifat wa ta'wil da barin yin tawili mummunan tawili an gani wa tashabbu wa tajbih da barin yin tajbihi da tamsil wa ma ashkala min zalika wajaba tibauhu lafzan to gudu wannan magana dai faɗa wa ma na koma can farko ne wa ma ashkala min zalika da abin da ya rikitar da mu daga wannan abin da ya zama mushkila wajaba ittiba'uhu lafzan dole ne a bi shi a lamazance wa ku ta'arru limanahu da barin bijirowa zuwa ga ma'anan shi eh wannan me yake abin da ya rikitar da mu dole ne mu tabbatar da shi a lafazance a gani kama wannan wannan ainihin istilahi ne na masu tafwidi cewa in abu ya rikitar da mu a cikin asma'u wa sifat mu tabbatar da shi ga lafazi amma kuma kada mu bujiro zuwa ga ma'anansa in tafi ke cewa kamar ar-rahmanu alal arshi sawa in ya rikitar da kai kawai ka karanta shi ka yadda da ayan amma ma'anan shi Allahu a'lam na ba gani yawa yadu lahi fawqa yi. hannun Allah sama da hannayen su sun ce ina ka tabbatar da ayan yadda yake amma wajen fassara kaka fassara shi ke Allahu a'lam saka wannan yana daga cikin wuraren da malamai suka ɗan yi istidraki da shi malam cewa malam ya dauko istilahi na akwai wuraren da ɗan wasu wurare ba su da yawa sosai inda malamai suka istilahi cewa wannan kamar tafwidi malam ya yi. amma kuma malam kuma da aka bibi an ce an bibiyo su da tafasa. kamar a sali ali Sheik ya ce da aka bibiyi littafansa aka kuma shi ba mutum ne mai tafwidi ba ba ya tafwidi to wannan magana da ya faɗa da yake nufi da shi to dole ne manyan malamai su nema masa mafita saboda malami ne na salafiya ko maganganun su gaba ɗaya ba sa nuni in ba wannan maganganu ba mafi yawan maganganun suna nuni akan yana yana siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi tare da kore kamanceceniyan wannan siffa da siffan halitta an gano wannan ko wannan shine shi malam anan wajen kaga ya ce a tabbatar da lafazin amma a kore ma'anan kawai ma'anan kada a bujuru a mayar da sanin wannan ma'ana zuwa ga wanda ya faɗe shi an gani a sanya nauyin ga wanda ya to hadisi wanda ya ciranto ɗan ce to duk abin da ya faru dai kai ka to ya koma kanka ittiba'a saboda bin hanyar rasikuna fil ilm wannan shine hanyar rasikuna fil ilm rasikuna fil ilm a wajen asma'u wa sifat suna tabbatar da abin da Allah ya tabbatar sannan suna tabbatar da abin da manzo Allah ya tabbatar sannan suna kore abin da ya kore su ba sa tashbihi ba sa tamsili ba sa ta'dili ba sa tafwidi tafwidi ma yana daga cikin sharri mafi sharrin a gidan yan bid'a eh an gani fi akan ba a zagin shugabanni sannan ba wa shugabanni da suke akan mu yana da kyau duk ɗaliban ilimi da suka san haka dama mace wanda Allah ya kawo da wani ya ɗan sauka dan dan hannu da nasiha da hikima su dawo da shi saboda mutane suna ta yaɗawa saboda da shugabanci da suke suka samu wannan ilimin eh. kuma wata nan zai so su dawo da abin eh. ɗalibin ilimi na nan da hikima shi ma zai gaskiya ne na'am bismillahir rahmanir rahim ya kamata dalibi ya amfani da wannan dama da hikima shi ba ya dawo da su da gyara bismillahir rahmanir rahim aqida al-wasiya eh. ya tawallawna azwaj rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan su ahlus sunna ɗan salafiya suna jibintan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin wanda su ne uwayen mu'minai na'am wa yu'minuna bi nasr al-qur'ani ko mun kira matayen annabi uwayen mu'minai da nasr al-qur'ani annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi shi ya fita dacewa ga mu'minai da ya kawo kansu matayen annabi iyayensu ne iyayen mu'minai ne su an gane ba idan mutum ya ce baya son Aisha kamar ya ce baya son uwar shi ne kai mumini ne kai to Aisha ka ce in ka ce babu ruwa na da Aisha ke alhamdulillah dama ka nuna mana kai ba mumini ne. kuna wannan ne mun taɓa magana da wannan shi'a nace ka san Aisha uwa ka ce ci Allah ya kiyaye to alhamdulillah dama ka nuna mana kai mutum banza ne baka da mahaifiya inda kai mumini ne da Aisha ce uwarka ya nuna kai fasiki ne kenan ka kai da kanka ka cire kanka ka nuna ba mahaifiyarka bace kuma gara da kai mun bayani cewa kai fasiki ne dan Allah ya ce an matan annabi iyayensu ne iyayenmu ne a wajen addini iyayenmu ne a wajen imani na'am na mu yu'minuna bi annahunna azwajuhu fi al-akhirah sannan suna yin imani su ahli sunna cewa matayen annabi su matayensa ne a mai a lahira kamar yadda suke matayensa a duniya a lahira ma ba matayensa ne shin wannan mun gina ne da kafo akwai nasu nassin alkur'ani wato lokacin da mata ya sanda suka samu matsala da manzo sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya ba su zabi sun ce ya rasulullah wato da can ga irin halin da muke ciki wajen abin da ya shafi ce bane da kulawa da gida ana da wato lokacin manzo Allah ba shi da karfi sosai wajen gudanar da al'amura to yanzu gashi an yi jihadi an samu ganimomi an samu fai'u hanyoyin kuɗi ya buɗe to ya rasu ya kamata tun da hanyoyin kuɗi ya buɗe kuma hanyoyin ce ba ne ya ƙara buɗewa na ba gane shi ne sai Allah ta'ala ce to wa'in wannan magana su manzo Allah ya fushi da su har manzo Allah ya kaurace musu kwana 29 an gane wannan ai to daga baya Allah ta'ala ya nemi manzon Allah ya ba su zafi in kuntum na turidinal hayatar dunya wa zinataha fata'alaina umatti ukunna wa usari ukunna sara'an jamila ya ya kai annabi ka gaya wa matayenka ka ce musu in har kuna son rayuwar duniya ne da kwalliyar duniya kuke so fa ta'ala yana ku taho umatti ukunna zan ciyar da ku dadi duk abin da kuke so na dadin duniya zan ciyar da ku amma kuma wa usari ukunna zan sake ku mu rabu sara'an jamila saki wanda yake mai kyau zan ciyar da ku dadi na duniya amma zan sake ku saki mai kyau ku fahimci wannan ko amma wa in kuntum na turidina Allah wa rasulahu amma idan kun kasance kuna nufin Allah da manzansa wa daral akhirah ko kuna nufin gidan lahira fa inna Allah a'adda lil musinati min kunna ajran azima bil me lil musinati an gano wannan ku inna Allah a'adda lil musinati min kunna ajran azima Allah ya yi tanaji ga masu kyautatawa daga cikin ya musu tanajin lada wanda yake mai girma a na muhsinati kun gano wannan a lokacin da aka ce dinnan an ba su zafi tsakanin duniya in suna son duniya annabu zai ba su duniya amma ya sake su in suna son Allah da manzansa da gidan lahira to Allah dama ya riga ya tanaji aljanna ga masu kyautatawa daga cikin su sai mata ya annabi ka ce me suka ce mun zaɓi Allah da manzansa da gidan lahira to wannan magana da suka faɗa in gaskiya ne a in ƙarya ne Allah zai shiru sun faɗa kuma sai manzan Allah ya rike su wannan faɗan da suka yi goma manzan Allah ya rike su har yaba duniya bai rabu da su ba dalili ne akan cewa Allah ya gamsu da maganar su kuma dalili ne akan cewa tun da sun zaɓa Allah ta'ala ya ba su aljanna daga mata yin annabi gaba ɗaya sun zaɓi Allah da manzo da gidan lahira kuma Allah ya yarda da shi inda Allah bai yarda ba Allah ta'ala zai fito yayi bayani ƙarya suke yi sai suna so su yaudari manzon Allah ne saka matayen annabi matayen sa ne duniya da lahira na fatan gane wannan mususan khadija radiyallahu anha musamman ma khadija Allah ya kara mata yarda aksaru auladi ita ce uwar mafi yawan ƴaƴansa daga cikin falalan da mace za ta samu wajen mijinta ta haifa mai ƴaƴa da yawa an gane kaga annabi yana alfahari da khadija cewa ita ce uwar mafi yawan ƴaƴan shi yana ta sosai saboda wannan dalilin dama yana daga cikin riban da ake samu na aure wato bayan biyan bukata bayan ainihin alaka na ainihin auratayya na jin daɗi tsakanin miji da mace babban abin da ake samu shine samun ya'ya samun zuri'a to ita ce wacce annabi ya samu mafi yawa ya'yan shi da ita na'am na'am wal mu'amala bi kuma ita ce farkon wacce ta yi imani da shi a cikin mata gaba ɗaya ita ce farkon wacce ta yi imani da shi sadahu ala amr kuma farkon wanda ta karfafa shi akan al'amarinsa ta yi amfani da danginta ta yi amfani da dukiyanta wajen ba annabi kariya har isar da da'awa domin da'awa a koda shi mutum dai baya da'awa an ce menene baya daukar jinka hannu dai baya daukar jinka hannu dai baya daukar jinka manzo Allah ba shi kadai bane isar da da'awa manzo Allah ya samu taimako na yin ɗalibansa masu kishi masu imani masu san addini ya yadu ina fatan gani to Khadija na daga cikin a lokacin Khadija tana da wadata sosai sannan kuma danginta suna daga cikin Qurayshawa masu ƙarfi to idan mutane suna so su kai ma buhari su cutar da shi sai su duba gashi yana aure da wata wata esku wanda ta fito a babban gida kuma ita ma ana cin maganarta tana da wadata sai su kyala Annabi haka manzo Allah ya ci gaba da da'awa yana ta rage makafirai yawa saboda mutane suna jin tsoron khadija da danginta har ma lokacin da khadija ta rasu ka kumanta sai da manzo Allah ya kira wannan shekara amul huzun shekarar bakin ciki saboda ya rasa wata mata wacce take taimaka mai sosai da dukiyanta taimaka mai da shawarwari taimaka mai da ainihin danginta na matan gani manzo Allah yana daga cikin hikimar da yasa manzo Allah ya yi aure a cikin kabilu da yawa in kana so ka zama bijimin mai da'awa ka duba ƙabilun Najeriya gaba ɗaya suka kai aure da a cikin su <laughs> kamar yanzu zo biya ɗin nan Hausa Fulani Yarbawa Inyamurai in ka zo kai aure a cikin su ka samu ƙarfi a cikin da'awanka amma sai dai 'yan Najeriya ba kamar Larabawa ne su su Larabawa in kai aure a cikin su ba kana da daraja wallahi ko baka da ra'ayi za su yi da ka ba kuma inda to manzo Allah wannan auratayyar da yayi duk inda ya aure yayi aure saboda da awa ta ƙara ci gaba ba kawai aure shi dan duniya kawai ya aure shi ba dan awa ta ci gaba kaga me yasa ya aure Khadija duk da Khadija tana da shekaru biyar da shi yayi wannan saboda za a amfana da dukiyarta awa za ta amfana da dukiyarta sannan kuma za a amfana da danginta su laraba suna da wannan ɗabi'a ɗin a gane baka ta ƙarfafa shi akan al'amarinsa su tura kan malamai masu da'awa suna bukatar irin wayannan al'umma wanda za su tsaya sosai wajen kishin da'awan da kuma yada ta ba wai a bar da'awan kawai a hannun malami shi kadai ba yanzu ko ai malam yana nan yana ta musu raddi ai malam yana nan yana ta shi kaɗai ne ta bayani me Allah ya ce game da manzon Allah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya karfafa ka da taimakon sa kuma ya karfafa ka da wa da mu'minai wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum kun gane ko wa kana laha min ita Khadija tana da wani irin matsayi madaukaki daga wajen manzo Allah annabi yana matsar gino mata shi yasa ya ana samun kishi tsakanin da Khadija ita Aisha Aisha ta kishi da mataciya wace ta rasu an gane wata rana manzo Allah ya yanka rago da yanka rago sai ce a aika ma wane da wane da wane a aika ma ainihin dangin Khadija a aika ma abokan Khadija awayenta sai cewa ya Rasulullah wai kullum zai dinga magana ai ma Khadija kaza danginta kaza ai ma kawayenta kaza ka Allah ya kunta duniya illa Khadija kamar babu kowa a duniya sai Khadija ya nake ce yake Aisha innaha kanat wa kanat wa kanat wa kanat wa kana li min wato ita Khadija ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza ta mu addini kaza kuma ta kasance ta haifar min yaya sai Aisha ta yi shiru akwai sanda Aisha take cewa ya Rasulullah wai tana yawan magana ta kawo misali cewa wai da misali yanzu a ce wannan daji ne wanda daji ga irin ciyayin nan lif lif wanda dabbobi za su fa'idantu za su yi kaza da kaza da kuma daji wanda wanda ainihin ciyayi duk sun bushe wanne yafi tana nufin ita budurwa ce sabuwa gar ita kuma Khadija ta zo ba ta ma girme shi wane ne ya kamata ya fice shi ina ba gane wato tana so ta nuna a ita ce a cikin matayen da sai ta ta yi shi fiye da ita shi kuma manzo Allah ya duba irin gudunmawar da Khadija ta bayar radiyallahu anha ta ba musulunci gudunmawa sosai ta ba manzan Allah ta ba da'awa wannan shine hausa zai kira wai mace bai kamar maza an gani, ba duka mata suke da irin wannan tunani yaya za su yi da'awa ta daga ba misali sai kaɗan an gane ita irin gudunma wanda ta bayan nisa manzan Allah bai taɓa mantawa da ita tana daga cikin mataki na farko wajen ainihin mutuntawa to kuma wannan ya nuna yaba kyauta mai yaba kyauta tukwici duk mutumin da ya baka gudunmawa sai ka manta da shi sunan ka butulu in dai ya baka gudunmawa kuma ya tsaya akan al'amarinka yana so ya ga awa ta ci gaba kai kuma ya zama to daga baya sai kai fatali da shi sunan ka butulu kaga manzo Allah ko bayan ta rasu bai manta da shi ta ba sai manzo Allah ya ci gaba da sadar da zumunci ga danginta ya ci gaba da sadar da zumunci ga kawayenta na fatan gani yanzu haka muke mu na'am Wasu والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها sannan kaga aka fiye yi ibn tabiya sai kawo khadija sai kawo aisha bai yi amfani da summa ba inda ya yi amfani da summa za mu ce a wajen daraja daga khadija sai wa aisha sai yi amfani da khadija ummul mu'minin wa aisha wasu wa siddiqa bint siddiq to me yake nuna mana nan yana nuna mana wato akwai sabani sosai malamai sun tattauna wai da Aisha da Khadija wace ce ta waye yafi waye yafi ko ne na da so ne na falala kaga ibnu tumiya ya dan yi ishara lafifa kamar yana so yake Khadija ta fi amma ba zai iya fada ba tunda wawul aka wawul aka baya hukunta tartibi baya kore tartibi sai da dalili na matan gano wannan saboda haka wane ne yanzu a cikin wane ne ba wane ne ba amma malaman balaga suna da abin da kira at-taqdim kalmar da kaga an cika yawan kadin shi a farko kamar ana so a san fifita shi ne zaka Allah ana magana za a ci ainihin in eh, eh, eh, abin nan innal abin nan lam yaq innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu ko a san ba za ce lil fuqara al muhajirina sanan sai magana wal ladina tabawwa'u daru al iman din da Allah yake magana Allah zai magana muhajirin ansar amma da wawul arabiyya kawo amma su ne ne yake kawo farko tukuna muhajirun haka muhajirun haka wani shi ne at inda al inda in dai taqdim ya maimaitu da yawa to zai nuna kamar na farkon nan kamar ya dan saboda haka ibn taymiya ne da bibi ta waye fi khadija ita ce farkon wacce ta musulunta a cikin mata ko والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الرضوان a cikin mata waye fara musulunta Khadija aisha ta biyo baya ne wa ya fara bada gudunmuwa ga musulunci ciyarwa da ɗaukar nauyin da hawa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal ulaika a'zamu daraja min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna wane ne ya fara infaki kafin fatawa maka sannan kuma yaki kafin fatawa maka wa ya fara taimaka maka a farko tsakanin Aisha da ita Khadija to amma a cikin su gaba daya wace ce budurwa a cikin matan da Annabi ya aura Aisha ita ce budurwa ita ce asalin matar da manzan Allah ya fi so duk yana son sauran ita ya fi so an gani? sannan na biyu wace ce ta fi ilimi wanda har bayan rasuwa manzan Allah ana zuwa a kwashe ilimin da manzan Allah ya karanta da tana yada wa duniya kul hal yasawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab ita wannan ta ciyar da dukiya ita wannan kuma ita ta ha intaha wato babban tana daga cikin malaman hadisi na sahabbai tana daga cikin ha wanda ake zuwa daga iraki daga iraki daga iran da misra da sham da ina zuwa kabe da bakawa sannan kuma tana daga ita ma tana daga cikin sabiqun al-awwalun tana daga ciki sai dai wannan ta riga ta dama an ce ne wa sabiqun al tana da cikin radiyallahu hannu? ta shiga nan sannan kuma wajen ilimi ta fi sannan kuma ta fi shiga zuciyar manzon Allah ce da sauran duk wanda gaga ya fi shiga a cikin duk sauran a nan banda wa banda Khadija Khadija ba za ka iya cewa ga wanda annabi yana yawan maimaita saboda annabi yana so ne ya nuna ya ba kyauta bici duk wanda man sana ilaikum ma'rufan fa hu fa in lam tajidu ma tukafihuna hu bihi da hu hatta tarau annakum karkafa atubu eh to wannan shine za iya cewa ah, inda aisha ta ce makin cikin nan alama ne na cewa ita khadijar na gaba da ita saboda ta ce ta yi kishi da wata ai wani lokaci ko mutum baya gaba da kai zaka yi kishi da shi wani lokaci za ka kawai ita mace ba ta so ne ta ga ana dan nuna ana son wace ba wai dan ana fi wani lokaci ba ma wai an bitan ba ne ba sai da lokacin an bitan ne yawwa saka dukansu dukansu gaba ɗaya ka duba ita ana kiranta as-siddiqa bintu siddiq Falalar Khadija ko Aisha? Aisha, Aisha. Aisha ne? Aisha. Aisha <laughs> ala sa'ir nisa ka fadalu sari ala sa'ir ta'am. Yau wato shi. رضي Aisha عنه خير النبي ya ce falalan Aisha akan sauran mata kamar falalan sarid ne wani nau'i ne na tuwo wanda ana yin shi a ciki ana yanka ƙananan ƙananan nama a ciki an gane a dafa tare da shi mutum yana cin tuwo tare da nama da kayan daɗi a ciki akwai ganye da wasu abubuwa a ciki ba wa irin wannan tuwon namu irin wannan ba nau'i ne na tuwo wanda in kana ci kana cin shi kai je kana cin wasu abubuwa masu daɗi a ciki an gane to shi wannan sarif yana daga cikin fiyayyen abincin larabawa to kamar yadda sarif ya zama fiyayyen abincin larabawa to kuma aisha falalanta kamar falalan sarif ne akan sauran abinci Mara na wajen ke ta sabu mai za ce ta fi dukkan mata wani da ke ta fi dukkan mata wanda suke rayu banda amma za Allah bai ce banda ba wasu wasu suna fi da Aisha wasu suna fi da gaje wasu suna cewa Allahu a'lam to kai wanda ka zaba shi za Allah ko hoton da Allah ya nuna mai hoton ta kafin ya aure ta sai da Allah ya nuna mai kusanta ga masu da zaka aura tun kafin ya maganta eh. ita ce ita a cikin mata gaba daya in za a sauka mai da wahayi yana tare da ita cikin ɗaki suna lullube da mayafi ya za a sauka da wahayi har ma sauran mata suka ce su gaskiya ya kamata akwai abin da ya faru na magana kyauta in za a yi ma annabi kyauta sai mutane su kinta duk lokacin da annabi ke dakin aisha shi ne sai matan annabi sai suka yi mitin cewa manzo Allah ya gaya wa masu kyautan nan nan su dinga yi kuma lokacin da yake dakunan su to annabi ya ga to ai wannan kamar karanta ne me baka kyauta shi zaka gaya mai ka'ida kuma in zaka bani kyauta to ka dinga bin da mata na gudu shi ne sai ba zai karɓi wannan magana ba ita Aisha ba ta riga ta yi zarra Allah ya ba ta matsayin saka ba yadda zai yi da Aisha Aisha Allah ya riga ya ba ta matsayi Allah ta'ala ya yi kaza ta yi kaza saka tana da falala sosai Aisha kan sauran mata ita da Khadija sai dai ai kan kan ko ba sai za a fifita sai dai wani ya dan da kadan Allahu a'lam insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk